wanda ya yi daidai da ah, sha biyu ah, sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara za mu ɗowa sha nawa ne ah, sha uku ne wake sha uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara za mu ɗora karatun da muke a wannan masallacin albarka wato masallacin da ke ƙarƙashin makarantar nurul islam da tarbiyyar da talim wadda suke cikin kaduna state nigeria muna roƙo allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace sannan ya sa mu abin da za mu faɗa albarka sannan kuma ya sa ya zama na makbuli gare shi idan ba ce ba yana da yau ne zaman mu na takwas a wannan majalisi wannan tafsiri da muka fara kafin mu fara karatu akwai wanda jiya ya rubuto ko ta rubuto tambaya tambayanta tana cewa ita tana shayarwa a watan ɗaya yaron tana da ƙaramin yaro watan shi ɗaya a raye tana shayar da shi alhamdulillah yana samun nono kuma to sai dai ita tana karatun university wato jami'ar kenan to take cewa ga jarabawa ya mutu jarabawa ya zo yanzu za su fara jarabawa to sai suke cewa abin zai cakuɗe mata ga wahalan jarabawa ga kuma azumi da aka ciki ga shayarwa to shine sai suke tambayar menene hukuncin ta shin za ta iya barin azumi kenan ko ba za ta iya bari ba to wannan ah, mun riga mun yi cikakken bayani akan abin da ya shafi mai ciki ah, da mai shayarwa saboda haka ce ce yar uwa wannan babu wani dalili da zai sa ki bar azumi tunda hakikani wannan wahala ko wannan kowa zai sha wahala sawa'un namiji ne ko mace yana jarabawa zai jarabawa wannan duka azumi ya gaji haka dole ne ciki akwai nau'i na yunwa da mutum zai yi da sauransu wannan wahala dole inda a ce malamin asibiti kin je asibiti misali malami ya ce wannan azumi gidan kika yi zai kawo cinta gare ki ko halaka gare ki ko da shi wannan yaron nan. ko nonon ki zai yanke ya daina zuwa ta wannan ɗaya ne daga cikin dalilai wanda addinin musulunci ya bada rufsa wato sauƙi a kai kuma bina'an akan fatawoyin maganganu guda shida ɗin da muke na mai. ina ga kwanaki da suka wuce kwana biyu ko uku da suka wuce saboda haka amma wahala ne kawai za ki sha kuma kin yi bayani cewa nonon ki yana zuwa sosai ki bar kalla saboda haka babu wani dalili da zai sa ki ajiye azumi wannan shi ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوى نارا فلما Allah subhanahu wataala yake cewa masaluhum ka masalil ladhi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allah bi nurihi wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun idan ba ku mance ba ba mu fushe ba muna cikin magana akan munafikai da kuma sifofinsu a yau Allah subhanahu wataala yana buga mana misalin munafikai da sifofinsu yake cewa masaruhum wato siffofinsu ko misalin su. ka matsalin da zistauka da nara kamar mutum ne wanda yake cikin duhu yana tafiya cikin duhu ga gefensa akwai ababe na ban tsoro sosai kuma babu wuta a kusa da shi babu haske a kusa da shi a lokacin istauka da nara sai ya kunna haske wato ya kunna wuta ke yana kunna wannan wutan gabaki ɗaya sai ya ga ya samu haske Ɗimuwa da tsoro da yake ciki na duhu sai ya kwaranye saboda ya ga yanzu yana rayuwa cikin haske kamar yadda muka sani a duhu musiba ne yayin da mutum zai gane haka idan ka shiga cikin ɗaki ka kulle kanka sai ka kashe wutan da ke ciki za ka san cewa lalle a mutum zai san cewa lalle haske wata ni'ima ne daga ni'imomin ni'imomin rayuwa gabaki ɗaya shi yasa hausawa ko masu magana idan suka ga irin wannan duhun sai su ce Allah ya kare mu daga duhun kabari to saboda haka lalle haske abu ne wanda yake ne ni'ima mai girma sosai kuma ni'ima ce wadda take mai girma to wannan mutumin yayin da yake tafiya cikin duhu ga gefensa duka ababe ne na ban tsoro kila macizai ne da sauransu yana cikin wannan halin da nara sai ya kunna wuta yana kunna wuta sai ta kawo haske kun ga zai samu mai ne samu farin ciki a cikin rayuwarsa cikin zuciyarsa a lokacin da naran falamma aba'at ma hawlahu a lokacin da wannan wutan ko hasken ta haskaka gefensa a aba'at wato ta haskaka gefensa wannan duhun da yake ciki sai ya faranye ya zamana yana kallon haske a kusa da shi a aba'at ma hawlahu sai zahaba Allahu bi وتركهم في ظلمات لا يبصرون ذهب الله بنورهم a lokacin sai Allah subhanahu wataala ya tafiyar da wannan hasken kun ga mun ce yana cikin tafiya misali cikin duhu sai Allah subhanahu wataala ya kawo masa haske da ya kawo mai haske sai ya samu jin daɗi bayan ya samu jin daɗi daga baya kuma sai Allah ya ƙara cire wannan hasken ya ƙara faranye masa wannan hasken da yake ciki wata rakahum sai Allah ya basu fi zulumati a cikin duhu la yusirun ba sa iya gani to wannan Allah subhanahu wataala ya ya buga mana misalin munafikai da mutane guda biyu mutumin farko kenan shine misali waɗanda suke tafiya cikin duhu suna tafiya cikin duhu sai Allah subhanahu wataala ya kawo musu haske bayan ya kawo musu haske ana na ana na sai kuma ya cire wannan hasken sai ya bar su cikin duk. wannan misalin munafikai kenan na farko nan malamai sun yi tsokaci ko sun yi bayanai karkashin wannan aya na farko da Allah subhanahu ta'ala yake cewa masaluhum misalin su su kenan su munafikai kenan kamar yadda muka ce idan muka lura anan idan aka ce munafikai a karkashin su a maza sun shiga ciki a taron maza da yawa misali waɗannan mazajen Allah ɗaya ya san adadin su haka kuma jinsi guda biyu sun shiga ciki jinsin maza da jinsi na mataye tunda kamar yadda za a iya samun munafukai a cikin maza har kuma za a iya samun su a cikin mataye to kun ga nan masaluhum jam'i ne wato tawaga ne na adadi da yawa to amma a nan. Allah subhanahu wataala sai kawo kaf na tashbihi wato na tamantawa sai yake cewa kamasalil ladhi ya kawo mufradi anan ismul mawsul wanda tana nuna mutum ɗaya ne allazi bai ce allazina ba to menene dalilin haka yace misalin munafukai kamar wanda bai ce kamar waɗanda ba sai malamai suka ce wannan usulubi ne daga usulubin larabawa wanda Allah subhanahu wataala ya yi amfani da wannan usulin da dama a cikin alkur'ani mai girma kaɗan daga ciki inda yake cewa wallazi ja'a a sirri wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun wanda ya zo da gaskiya kuma ya gaskata wannan gaskiyar da ya zo da ita ulaika humul muttaqun waɗannan su ne masu shiriya masu bin tsoron Allah kun ga a farko aya ya ce wallazi wato mutum ɗaya ja'a bi yazo da shi wanda kuma wannan ana nufin annabawa ke kenan sannan da manzannai da kuma dukkan wasu wanda suka zo a bayan suna kira zuwa ga addinin musulunci sai Allah da ƙarshe ke cewa ka humul muttaqun waɗannan su ne masu jin tsoron Allah kun ga a farko ya ce wallahi daga ƙarshe kuma sai ce su ne to wannan usulubi ne daga usulubin magana na larabawa haka a wata aya Allah subhanahu wataala yana cewa ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida halittan da tayawar ku bai zama na komai ba a wajen Allah subhanahu wataala illa ka nafsin wahida face kamar rai guda daya kun ga ku da rayuwan ku amma sai Allah ce illa ka nafsin wahida bai ce kamar rayuka ba ce kamar rai guda ɗaya. haka a wata aya Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر Allah yake cewa ya ku wadanda suka yi imani kada ku fata sadakanku bil manni da gori wal adha da kuma cutarwa wato ababe marasa kyau yayin da kuka ba da sadaka ko kuka ba da zakka kada ku zo ku fata wannan aikin ladan da gori sai ke cewa la tubtilu sadaqatikum kun ga nan jam'i ne na mutane da yawa la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kallabi bai ce kallabi na sai ce kamar wanda kamar wanda yake ciyar da tarin dukiyarsa domin riya wato domin ya dinga nuna wa mutane cewa shi yana sadaka a dinga yaban shi to wannan a takaice malamai suke cewa dalilin da Allah subhanahu wataala nan yace masaruhum misalin a munafukai kamar salin da zai fada naran kamar wanda ya kunna wuta ne mutum daya amma anan tallabi tana nufin tallabi ne haka za mu fasara kamar waɗanda suka kunna wuta kuma wannan abu ne wanda yake sananne a wajen malamai na larabci kamar yadda ibnu malik ya ishara wa man wa ma wa altu fidani kunna wa man wa ma wa altu sawi ma dhikr wa hakaza zu inda tayyibin shibu wato asma'ul mawsul dukan suna nuna jam'i ne haka kuma malamai na usulul fiqh wani bangare ne na ilimi ana kiransa usulul fiqh wanda shi ma yana taimaka wa mutum wajen fahimtar alqur'ani mai girma to malamai na usulul fiqh gabaki ɗaya su san ittifaqi a ko majority sun tafi akan cewa da murin su duk inda ka samu ismul mawsul ya zo allazi ko allati ko a a asiga ko man ko ma suka zo a hali na mausul suna nuna jam'i wato yawan abu haka malamai na usulul fiqh suka tafi a kai to shi yasa a wannan babu iskali kada wani ya ma tambaya ce me yasa Allah ya ce masalun ka masalin ladhi bai ce ka masalin na ba sai ka ce wannan ya a usuluni ne na larabawa kuma ismul mausul wannan alladina ana kiransa ismul mausul tana nuna jam'i wato tawaga tare na abu ababe masu yawa kamar tsarin da zai sauka da naran A aba'at ma hawlahu yayin da wutan nan ta haskaka gefen su zahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yusirun a karkashin wannan aya malamai sun yi bayani suka ce menene dalilin da ya sa Allah subhanahu wataala ya siffanta munafikai da mutanen da suke tafiya suna cikin tafiya cikin duhu bayan haka sai Allah ya zo ya haskaka musu hanyar su sai suka samu haske menene wajihi ko fuska na kamance teniya? tsakanin munafukai da wannan matafiyin ko waɗannan matafiya sai suka ce ko suka suka yi zantuttuka guda hudu malamai suke zantuttuka guda nawa guda hudu a zancen farko shine Allah subhanahu wataala ya siffanta munafukai hasken da suka samu da a hasken imani da suka yi wato musulunci da suka karba a nan a raye suka samu izza da ƙarfi da zamantakewa da musulmai suke rayuwa da su suna auratayya tsakaninsu da musulmai sannan bayan haka suna cin gado na musulmai wannan duka haske ne da suka samu kamar yadda wancan matafiyin ya samu haske yayin da yake cikin duhu to duk wanda za ka samu su munafikai malamai suka ce shi ne ranar tashin alkiyama bayan sun mutu da Allah zai cire yayin da za a tada halittu ga baki daya su waɗannan munafikan Allah zai cire musu wannan hasken da suka samu a duniya sai ya sanya su ina wutan jahannama kun ga wannan yana daidai da faɗin Allah innal munafiqina fi dharqi al-asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira wannan maganar farko kenan cewa hasken da suka samu kamar yadda wadancan matafiyan suka samu haske shine imanin da suka yi addinin musulunci da suka tarba duhu kuma da za su samu shine duhun a wucin jahannama da za a tura su ranar tashin alkiyama wannan ibn jarir sabari ya kawo wannan zance da shi da wasu ire su ibn zubayr wato mai littafin at-tafsir li ulum tanzil magana na biyu shine maganan da aka ruwaito daga wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ire-iren su Abdullahi ibn Mas'ud da shi da Abdullahi ibn Abbas da wasu da daga cikin tawaga sahabban manzo Allah sallallahu wa sallamu alaihi su kuma abin da suke cewa dalilin da Allah subhanahu ta'ala ya sa ya siffanta mana a munafikai ko hasken da suka samu da hasken matafiyan nan shine su munafikai a yayin da suke raye a lokacin da suke raye cikin imani da Allah subhanahu ta'ala sai suka samu haske na imani to ana na ana nan a lokacin su ba munafikai bane lokacin suna da cikakken imani kamilul iman kamar yadda sauran mutane ko gamgari na musulmi suke da cikakken imani haka su ma munafikai a lokacin kafin su Allah ya jarabce su da kafirci masa su ma suna da imani kamar yadda sauran mutane suke da imani to amma ana nan sai Allah ya jarabce su da shiga munafunci sai suka karɓi munafunci ko suka shiga cikin munafunci a lokacin da suka shiga cikin munafunci lokacin duk wani nuri haske na imanin da ke cikin zuciyarsu da kuma tausayi da sauransu sai Allah ya cire shi saboda mai sun kafirce masa to anan hasken da suka samu shine musuluncin da suka karɓa, duhun da suka samu shine kafirce ma Allah da suke kamar yadda wancan matashiyan suka samu duhu a lokacin da Allah ya tashe musu da hasken ana tare da niko kun ga na farko duhun da suka samu shine wutan jahannama da za a sa su bayan sun mutu amma anan duhun da suka samu shine kafircin da suka yi anan a duniya wannan shine abin da aka rawaito daga Abdullahi ibn Abbas wannan himta ta biyu ko fassara ta biyu da Abdullahi ibn Mas'ud da sauran tawagan sahabbai sai suka ce dalilin su faɗa Allah subhanahu wata'ala zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a ala qulubihim fa hum la yafqahun suka ce wacce aya tana fassara wannan aya tayyib Fasara ta uku suka ce hasken da suka samu shine zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam duhu da suke ciki shine kafin zuwa addinin musulunci wato duwan da munafikai suke kafin zuwa addinin musulunci amma sai da suka samu shine zuwa annabi salawatullahi wa salamu wannan shine zance na nawa zance na uku zance na uku da malamai suka yi suka ce hasken da suka samu shine a lokacin da suke cikin musulmai suna nuna nuna musu soyayya da yarda da su wanda suna nuna suna tare da su kunga ga wannan ai haske ne duk wanda suka samu shine yayin da suka tsaurace ma a musulmai tunda wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna nahnu mustahzi'un yayin da suka kauce suka koma ma yan uwansu munafiki duk mu muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un muna istihza'i ne da karyata wadancan wato tawadan sahabbai din to a lokacin da suka koma wurin yan uwansu suna faɗa wannan kalmomi sai duhu ya same su ya zama da zantuttuka guda biyu saboda haka a ƙarƙashin waɗannan zantuttuka wanne ne za mu rinjayar kun ga idan muka ce a nan duhun da suka ciki shi ne kafin zuwa annabi bayan zuwa annabi sai suka samu haske wannan zance bai da ƙarfi tunda Allah subhanahu ta'ala ya fara kawo mu haske sannan ya kawo ni ko falamma aba'at atma hara wa dhahaba Allah bi nuri amma a wannan fasara kun ga sun ce suna cikin duhu sannan sai suka samu haske kun ga wannan a wannan zance ba zai shiga ba ba za mu rija da shi ba sai zance na biyu na gaba wanda suke cewa wannan haske da suka samu a sun a wannan gaskiya, zance na na na na biyu wanda yake bi masa da malamin suke cewa hasken da samu shine nuna soyayya ga mu'minai amma yayin da suka koma wajen uwan su kafirai sai su dinga cewa su suna tare da su to wannan shine su kun ga wannan zance shi ma ba zai shiga ba a nan saboda a wannan ai kun ga misali yayin da suke tare da musulmai sai su dinga nuna suna tare da su saboda a soyayya da suke nuna musu idan kuma suka kauce suka tafi wajen ƴan uwansu sai su dinga cewa suna tare da shi amma ai gobe za su ƙara dawowa wajen mu'mini din to kun ga wannan ba zai shiga ba a saboda haka malamai suka rinjaye da suka guda biyu in ma dai na farko ko na biyu zancen sahabbai da suke cewa hasken da suka samu shine imani da suka yi da annabi ba alaihi wasallam suka ta addinin musulunci sannan baya haka sai suka kafirce masa to wannan kafircin shi ne wai kusurin jayar da wannan amma ibn jarir al-qabr ya jayar da zancen farko cewa hasken da suka samu shine rayuwar da suka yi nan gabaki ɗaya na duniya Tinda ibn jarir al-qabr yake cewa ba a kashe su ba. suna taqiyya suna tukuya suna nuna cewa su musulmai ne wannan ya sa ba taba ko ɗaya daga cikinsu kun ga sun samu cikakken haske a rayuwarsu na duniya amma bayan da suka mutu a lokacin da tun a cikin kabari za su fara gani duhu haka kuma a lokacin da Allah zai ta da su ranar a kiyama ya sanya su wuta kun ga wannan tsananin duhu ce wannan shine abin da Ibn Jarir kabari a ya rinjayar a littafin sa Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayatul Qur'an Karim aya ta gaba Allah subhanahu wataala yake cewa summun su waɗannan munafikan kada ku ce wannan munafikan da ake siffanta da waɗannan sifofi su ne waɗanda suka suke da munafunci babban munafunci wanda hukuncinsu shi ne wuta wato kafirai ba wai bangare na biyu na ba wanda suke da karamin imani da eh, karamin munafunci wato kamar su ƙarya da su ha'inci kun ga wannan duka nau'i na munafunci amma muka ce wannan nifaqi ne akbar ko nifaqun duna nifaqin ko nifaqul amal ba su ake magana ba tunda su ba kafirai bane Allah subhanahu wataala ya siffanta su waɗannan munafikai da sifofi guda nawa yake cewa sunnu su waɗannan munafikai kurame ne summun jam'i ne na asammu al shi shine kurma wanda baya yi shi ake kira da asam Jam'i kuma summun wato kurani sannan bukmin a bebaye shi ma jam'i ne na abkam a larabci idan aka ce ma abkam wato mutumi wanda yake bebe wanda baya iya magana jam'insa shine bukmi. wannan duka munafiya ta kurame ne kuma bebaye sannan umyun makashi shi kuma umyun jam'i ne na a'ma wato makaho guda daya shi ake kira a'ma summun bukmun umyun fahum la yarji'una sannan ba sa komawa zuwa ga addinin musulunci ko shari'a wannan la yarji'una malamin sun mai fasarori guda uku fasaran farko su waɗannan munafukan da aka ce musu kurame ne bebaye ne sannan makafi ne la yarji'una ila al-islam ila al-huda wannan tafsirin Abdullahi ibn Abbas ne Abdullahi ibn Abbas yake cewa su munafukan nan ba za koma ma addinin musulunci da shari'a ballantana har su gyaru halayen ya gyaru su dawo daidai kamar sauran musulmai fasara ta biyu ita ce suka ce layar yarji'un ba sa koma ma hanya da suke tafiya a kai wannan fasara sai kasance waɗannan mutanen da muka Allah ya buga misali da su a farkon karatu wanda suke tafiya suna cikin tafiya cikin duhu sai Allah ya kawo haske bayan ya kawo haske imuwa da suka ciki sai suka samu haske na annuri na addinin musulunci sai suka ji daɗi bayan sun ji daɗi sai Allah ya ƙara cire wannan hasken to la yarji'una ba sa iya komawa zuwa ga hanyar da suke tafiya inda duhu ya mamaye su fasara ta uku la yarji'un la yatubuna wannan fasaran qatada ai da'am da sadusi kenan Sai wasu waɗannan munafikan ba sa iya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda munafinci ya riga yayi katutu a cikin zuciyarsu Ƙwaye, ana Allah subhanahu wataala ya ce su munafikai kurame ne sannan bebaye ne sannan bayan haka a makashi sai malamai ire-iren su al-Amin Shinqiti da su Imam al-Qurtubi suka ce to idan haka ne ai kuma mu a yanzu munafikai akwai munafikai cikin mu ko ko ba munafikai munafikai suna nan ko kuma muna rayuwa da su ba za su taba karewa ba har tashin kiyama to sai malamai suka ce idan muka ce Allah subhanahu wataala ya za a yi a ce kuma ya ce su kurame ne ni baye ne sannan ba sa gani kuma bayan mu muna rayuwa da su kuma muna magana da su sannan muna gani suna da idanuwa suna gani kuma suna ji ba bai baye ba anan sai malamai suka ce wannan aya ayar da ta zo can wasu surori cikin wasu surori su suke fasara waɗannan ayoyi kaɗan daga ciki inda Allah yake cewa wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afida fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay illa ma yajhadun ayatin la wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle suna da ji din sannan suna da idanuwa na gani suna da baki na magana amma ne magana baya amfanar da su da komai saboda ana karanta musu alqur'ani ana karanta musu hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana musu nasiha amma ba sa jin maganan da ake musu kullum ayoyin da ake karanta musu da nasiha da ake musu yana bi ne gefen bayan kunnuwarsu yana bi ne bayan kunnayensu to shi yasa al-Amin Shinqiti ya kawo wata ka'ida yake cewa dukkan abinda mutum yake da shi kuma baya amfanuwa da shi to fa huwa kal ma'lum kawo a littafin sa dafu al israf an ayati kitabillah azza duk yayin da kake da wani abu na halitta kana da ido ido da ji kunnuwa da kuma baki na magana amma za a zo a karanta mutum ayoyi ba za su kara masa imani ba ko kuma a karanta masa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ga yana sako a ce ka ji tsoron Allah ka daina wannan sakon da kake amma ya gare ko ya ce ta shiga ba wuri ku kullum ba abin da ya dame ku sai nasiha ko kuma ku ustazai ne ba ku san ma meye rayuwa ba ku san duniya ba to idan ya kasance a mutum yana faɗan wannan ko da ce yana da kulli na ji da idanuwa na gani da kuma baki na magana to wannan da baki ɗaya ba su amfane shi da komai ba waɗannan ni'imomi da Allah ya masa na ji da na gani da na baki na magana to ka ce masa wannan kamai mai kamai martani idan ka mai nasiya ko wa'azi kaga yana sako ya faɗa ma wannan magana sai ka ce amma kai wawa ne jin ka da ganin ka bai amfane ka ba saboda duk wanda za a karanta mashi ayoyin Allah amma bai ji ba bai yi aiki da shi ba to din da Allah ya masa da gani da zuciya da kuma ne-ne kamar ba ba su da amfani a wuri wato abubuwa ne marasa amfani a wuri to haka kuma misali ko dabba ga ka misali kana hawan sai ya kasance kana kiwonta kana masa komai amma idan misali idan ta kira wannan dabban kana so ta ma wani abu sai ba za ta rukuni ba to kaga wannan dabban ba ta da amfani a wani ko kuma bayi ne gare ka duk da yanzu ina ga babu bayi ko a wasu wurare idan ba an ta kira shi ya zo ya ma aiki bai zo ya yi ba kaga ba wannan zai da amfani da shi da ba shi duka ba ko ɗa gare ka yara gare ka a cikin gida ko mata gare ka a cikin gida amma za ka ce za ka ce mata ki dafa ma abinci ba za ta dafa ba ko ka ce ki dafa man shinkafa ita ce ta dafa doya <laughs> kun ga an samu matsala a nan ko ka ce a kima a tur na ne ita ma juice na kankana kun ga ana an samu matsala wannan matan da ita da babu da abu ɗaya ne sabida me ba ta ma abin da kake so to shi yasa waɗannan munafikai da Allah subhanahu wataala ya ce a suna da suna da ji kaman bebaye ne kuma kaman kurame ne kuma kamar makashi ne abinda Allah yake nishi shine kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya faɗa shine suna da abubuwan ji din da gani da sauransu amma tunda ba su amfani da shi wajen alkhairi sai kasance bai amfane su ba da wannan kunnuwan da suke da shi da ababe na ji da gani kamar babu طيب karanta. أو كصيب من السماء فيه برهات ورعد وبرق يجعلون يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله الهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين wato a wata bangaren ma'ana shi yasa ibnu jarir sabari yake cewa wannan ayan tana ɗaya daga cikin ayoyi da ake cewa al-mu'akkar lafzan walakin ma'anaha wato wajen jeri ta zo bayan ayoyi guda biyu ko tsakanin su da ulaika akwai ayoyi kusan guda akwai aya guda ɗaya amma ta bangaren ma'ana tana tare da ulaika da nashtara da ulaika bil huda a su waɗancan munafikan da ake bayanin su su ne dai sun nan mutumin umyun a fahim la yarji'un wanda suka zaɓi a wannan kafirci maimakon imani su ne dai sun nan mutumin umyun fahim la yarji'un sannan waɗannan kalmomi da baki ɗaya khabar ne akhbar ne na mubtada mahdhuf wato khabar na farko shi ne sunna sai aka goge mubtada a takdirin aya shine hum sunna hum bukmun hum ummi a kowane kafin sa akwai akwai mubtada kuma mubtada shine hum damirun baridun munfasil a wurin al-sukuri fi mahall raf'i ya kasance mubtada sai wannan sumun ya kasance khabar da mubtada eh, mahdhuf haka shi ma bukmun haka shi ma ummi wannan kuma a larabci ya halatta a goge mubtada a bar khabar ko a goge khabar a bar mubtada shi yasa ibnu malik yi ishara haka wa hasbu ma yu'lam jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma wa fi jawaz kayfa zaidun quldani fa zaidun nustughni anhu id'uni fa misali wani yazo ya ce maka kaifa zaid ya zaid yake misali dan mutum yana da kasuwanci zaid bai da lashi sai yazo ya ce a ya labarin zaid kaifa zaid ya lafiyar zaid yake sai ya ce masa danish wato zaidu danifun danif shine sahihun wato ya samu sauki ya samu lafiya kun ga anan danif wato sahihun yana ya samu sauki ya samu lafiya ko yana cikin koshin lafiya kun ga khabar mubtada din asalin sa zaidun danif wato zaidu ya samu sauki ya samu lafiya to shi yasa waɗannan gabaki ɗaya akhbar ne sai aka goge mubtada nasu to Allah subhanahu wataala yake cewa auka sayyidin minas sama' a wannan misali na biyu kenan da Allah subhanahu wataala yake siffanta mana siffofi na munafikai aw ka sayyid ko kuma kamar ruwa ne sayyid shine ruwa haka ruwan sama ruwa da yake sauka daga sama haka Abdullah ibn Abbas babban sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara wannan aya aw ko kuma ta siffanta munafikai sayyid da ruwa ana cewa saba yasubu sauban ruwa ya sauka yana sauka anna sababna alma asabba sabba lalle mu mun saukar da ruwa saukarwa ko inna sababna alma asabba sabba a wata qira'a lalle mu mun saukar da ruwa saukar. A sayyid shi ne ruwa yani Allah ya ce au ko kuma ka siffan ta munafikai bi sayyidin da ruwan sama wanda yake sauka mai tsananin farara min samai wanda yake sauka daga sama ko daga girafizai fihi zulumatun a cikin sa akwai duhu zulumat jam'i na zulma wato akwai dufai wa sannan akwai tsawa cikin sa wa barqun sannan a wannan ruwan da yake sauka akwai walqiya shine barq kamar yadda muka sani ruwa yayin da yake sauka zamu ga duhu duhu a nan shek nasiru sa'adi ko abdurrahman bin nasiru sa'adi mai littafin tafsirin karim rahman yake cewa zulumat a nan ya haɗa duhu guda uku duhun farko duhun giragizai sai duhu na sararin samani sai duhu na abin da ruwa ɗin karan kai kamar yadda kuka sani yayin da ake ruwa za ku ga garin gabaki ɗaya yayi yayi duhu wanda mutum ko tafiya yake kan hanya yana tafiya da mota dole sai ya yi sai ya kunna shitila saboda duhu to wannan shine a gulmata nan dukkai guda uku duhu na sama da na giraje da kuma na ruwa karkan shi yake sauka wato wannan ruwan da yake sauka fihi zulumatu a cikin sa akwai dukkai wa ra'd sannan akwai tsawa wanda yayin da ruwa yake sauka daga sama kowa ya sani cewa tsawa yana sauka tare da tsawa wa barkun da walqiya zamu ga wata walqiyan tana hatta wuri haka da karfi to Allah subhanahu wataala ya siffanta munafikai da wannan siffa wato kamar ruwa ne wanda yake sauka daga sama wanda cikin sa akwai ababen nan guda uku wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum su waɗannan munafukan yayin da ruwan da yake sauka suna sanya yatsunsu ko saman yatsunsu wannan a anamina suna sanya saman yatsunsu eh, ya zaruna asabi'u fi adha'im a cikin kunnayensu sai malamai suke cewa wai yanzu ta ya za a yi mutum ya sanya yatsu guda biyar a cikin kunne guda ɗaya wannan zai yiwu mutum ya sanya yatsu guda biyar a cikin kunne kun ga wannan abu ne wanda ba zai taɓa yiwa ba a ce ya dunkula yatsunsa guda biyar ya sanya su a cikin kunne sai suka ce wannan usulubi ne na magana na larabawa malamai na balaga suna ce ma wannan usulubi itlaqul al'am ko kulli wa iradatul juz'i Allah subhanahu wata'ala ya ambaci yatsu guda biyar amma yana nufin guda ɗaya yana nufin yatsa guda ɗaya su waɗannan munafukan yayin da ruwan na yake sauka sai su dinga ya yatsan su a cikin me a cikin yanda ba za su ji wannan tsawon ba shine ya ga aluna asabi'ahum fi adanihim a cikin kunnayensu habar al-maut saboda tsoron mutuwa wannan tsawon da ke fita suna jin abin nan girgizansa sai su dinga tsoron cewa mutuwa za su amma wallahu muhitun bil kafirin Allah yana kewaye da kafirai da jinsa da ganinsa da iliminsa da baki ɗaya yana yana kewaye da kafirai kun ga shi yasa malamai na tafsiri suke cewa ra'ayul Qur'an ba a fasara aya sai da an lura da farkonta da ta, haka da ayoyin da suka zo gabanin su da kuma wanda za su zo bayan kun ga ana Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da kafircin munafikai tunda ya ce wallahu muhitun bil kafirin bai ce bil muslimina ba sai ce wallahu muhitun bil kafirin Allah yana cewaye da kafirai wato su kafirai wanda suke da kafirci babban kafirci ne su munafikai wanda suka siffanta da babban munafunci tayyib anan karkashin wannan aya malamai sun yi tsokaci sosai karkashin wannan aya sun yi maganganu da dama kaɗan daga cikin maganganun da suka yi suka ce Allah subhanahu wata'ala anan a fasara farko kenan da nama suka ce amma wannan aya tana da fasara ta biyu fasara ta biyu shine sayyib anan da na ce muku wato ruwa Allah ya tsanta kai da ruwa da yake sauka daga sama sai suka ce ruwa na abin da ake nufi da shi shine alqur'ani mai girma shine alqur'ani mai girma wannan zaka samu wannan zancen a cikin tafsiri na Ibn Ashur wato at-tahrir wa tanwir haka al-Imam al-Qurtubi da dai sauran malamai na tafsiri suka ce Allah subhanahu ta'ala ya siffanta ruwa nan da al-Qur'ani mai girma saukan da yake kamar yadda yake ruwa yake sauka ta rawa daga sama haka shi ma al-Qur'ani lokacin da yake saukar da shi yake sauka da yawa da ƙarfi to to a lokacin da al-Qur'ani yake sauka daga sama idan ya zo yana yi ma su kafirai wa'azi a cikin wannan alƙur'ani akwai zulumatun masu ra'dun wa akwai tsawa a cikinsa mai ƙarfi wanda yana girgiza su su waɗannan munafikai kenan saboda Allah ya ce yahsabuna kulla sayhatin alaihi hum al'adu fahdharhum qatalahum Allah anna yufakun haka a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل اتبعوا إن الله مخرج ما تحذرون haka wata aya Allah ke cewa wa idza ma unzira suratu faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim to su waɗannan kafiran yayin da alqur'ani yake sauka yana sauka yana musu gargadi akan munafurcin da suke su dena idan ba haka ba za su haɗu da fashin Allah a nan duniya ballantana ranar tashin alfiyama? a lokacin wannan tsawon da yake sauka na alqur'ani shine kamar tsawon da yake sauka tare da ruwan sama ina fata an gane wani mushaba an gane kamanceceniya ɗin na alqur'ani da ruwan sama da kuma tsawa da yake sauka da kuma gargaɗi na alqur'ani da yake ci wa barqun da haske wato yana sauka da ayoyi alqur'ani na haske wanda yake kiran zuwa ga imani amma lokacin da annabi zai zo yana masu yana masu nasiha Asabi a fi adani sai su dinga sanya ya tsunsa a cikin kunnayensu haka suka kasance suna yin sa a lokacin da annabi yake musu nasiha shi yasa can cikin suratul ruh Allah yake cewa inna arsalna nuhan ila qaumihi أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويغفر لكم آه يغفر لكم من ذنوبكم لكم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم kamar yadda muka ce tsarin tafsiri a ranar farko za mu tafi da aya da aya sai kuma da hadisin annabi sai kuma da maganganu na sahabban manzo Allah radiyallahu anhum ajma'in sai kuma abinda shari'a ta yi bayani da madulat to shi yasa muke kawo aure kun ga Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa harshe na annabi Muhammad wa inni harshe na annabi Nuh afwan wa inni kullama da'awtu li taghfira lahu ni ko duk lokacin da na kira li taghfira lahu ya rasulullah annabi Nuh ke ne ke cewa domin ka gafarta musu zunuban su sai su ce ya daruna asabi'u fi adami sai su dinga sanya ya tsunsa a cikin kunnayensu domin kada ma su ji ayoyin da suke sauka balle su imani to kun ga an ga jarun asabar shi azani min as-sawa'i suna sanya a ya kunshi shi azani a cikin kunnayen su min sawai domin alqur'ani da yake sauka sabida alqur'ani ayoyin alqur'ani kada su bi shi kamar yadda tsawon nan da suke sauka kada su ji wannan tsawon to haka shi alqur'ani yayin da yake sauka domin kada min as-sawa'iqi kada su ji wannan tsawon na alqur'ani da yake yi shi yasa suke son ya kunna yansu Allah ya ce ah, ya ga na tsawon fi adani, min as-sawa'iqi hadara al-maut domin gargadi da yake musu idan ba su imani ba lalle Allah zai wajen da su yana sawwafa su shine hadaral mutane shi ya sa yasa malamin suke wannan mafud bi ajalihi wallahu muhitun bi kafirin sannan kuma Allah a kewaye ta da kafirai wato da sanin shi da ilimin sa da kuma ganin sa an rawaito hadisi daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu qala yake cewa aqbalat yahud ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yahudawa sun zo wajen annabi kira da annabi Allah su tabbata a gare shi fa qalu su suka ce ya abul qasim ya kai abul qasim wannan kunya ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sammu ne wa la taknu wa la taknu bi kamar yadda ya zo a sahihi cewa annabi yake cewa ku dinga sanya ma ƴaƴanku suna da suna amma kada ka dinga musu kunya da kunya da wataran wani aka kira wani wani a gefen annabi ana kiransa da abul qasim sai aka ce abul qasim lokacin sahabbai ke lokacin annabi sai annabi ya tsammanin shi ake kira sai ya waiga sai ya ga shi ba shi bane wancan mutum ne ake kira to a lokacin sai annabi ke cewa son mu jismi wala taknatu wala takannu bi kulli kada a sa babu babu cewa dinga kiran wanda kunyar abu fa annabi ke cewa a lokacin طيب so a wannan a lokacin da yahudawa suka ga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalu sai suka ce ya abul qasim mutai wannan kullum kana ya kai abul qasim wato annabi kenan akhbirna ka ba mu labari an ar-ra'd wai ni ake nufi da ar-ra'd tunda yanzu muka karanta ar-ra'd aw ka sayyid min as-sama'i fihi zulmatun wa ra'd menene ake nufi da ra'd sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qal malakun min al-mala'ika wani mala'ika ne daga cikin mala'iku muwakkalun bis-sahabi wanda aka wakilta shi da ɗaukar girajibai ko kuma kula da girajibai ko jin girajibai shi wannan mala'ikan ma'ahu makharij tare da shi akwai wata ala ko wani abin ja ko wani kamar sanda ko wani abincin fita shine makari. min nari nauta yasuqu biha as-sahab haytha sha Allah yana jan giragizai duk inda Allah ya masa umarni ya tunkuɗa giragizai sai ya dinga tunkuɗa su sai su sabai suka ce ya rasulullah ma hada sawt na suma wani sauti ne muke ji mai fara daga sama qala sai yace zajruhu bis-sahabi wannan a lokacin da wannan mala'ikan yake tunkuɗa waɗannan giragizan ko yake jan su sai ku dinga wannan ƙara ƙaran da muke ji yayin da ake ruwa kenan sani, an gane ko yayin da ake ruwa muna jin wannan ƙaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana shi yake cewa mala'ika ne Allah ya ta yake tunkuɗa wannan giragizan su yi ruwa inda yake so a faɗin duniya gabaki ɗaya idan yana so su yi ruwa a Kano ne sai ya tunkuɗa wannan mala'ikun sai ya sa wannan mala'ikan ya tunkuɗa wannan girajen. kawai sai ku ga ana ruwa a kan idan kuma a makkatul mukarrama ne sai ku ga ana ruwa a makka ku ga ce an yi ruwa a makka idan a cikin wada ne ku ga ce a cikin wada idan a misra ne a misra ne a sura ne a sura ne duka to kun ga wannan umarni ne daga Allah subhanahu wataala ba wai kamar yadda wasu malamai na chemistry ko a shizu suke cewa ruwan nan da kuke yake sauka a asalinsa ba daga abin nan bane ba daga sama bane suna cewa wannan ruwan da muke amfani da shi a na yau da gobe da muke amfani da shi shi wannan ruwan da ruwan da yake idan ruwan teku idan rana ta buge shi kun san za ku ga a tururi yana tashi tururi kamar hayaki yana tashi sai malamai na kimiyya irin su chemistry da physics suke cewa wannan hayakin da yake tashi shi ne yake komawa sama idan ya koma sama sai ya haɗe <laughs> wuri ɗaya idan ya haɗe wuri ɗaya a sai ya daskare idan ya daskare ya daskare ya yi kamar wata biyar yana daskarewa to yayin da ya daskaru sosai to sai ku ga ya zama ruwa sai ya fara sako a hankali yana ɓuɓɓugowa to ruwan nan da muke samu suka ce daga ruwan nan ne daga hayakin nan ne wanda yake tashi daga teku wato ba wai daga Allah bane ba daga sama bane to kun ga wannan a hakika a jidda akwai wasu ayoyi da suke ishara da wannan kan amma mu wala mu ce haka ba ko mun ce haka sai mu ce daga sama ne da umarnin Allah an gane ko ire-iren su Allahu yuzji sahaban thumma mai bainahu wa thumma yaj'aluhu rukaman fatara alwadqa yakhruju min khilali fa idha asaba bihi man yasha min ibadihi idha hum yastabshirun kun ga waɗannan ayoyi kusan suna kamanceceniya da maganar masu tinkiri da tinkiri kama kuskure ne babban mutum ya ce ba daga Allah ba ne wai daga wannan kafaya ne tunda kun ga hadisi yau mun karanta na Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan giragizan ga mala'ika da auka wakilta shi duk lokacin da Allah yake so a samar da ruwa sai ya ma wannan mala'ikan umarni kawai sai ya kashe da wannan jirgi ba wai daga wannan hayakin da ke fitowa daga teku ina fata ana tare da ni طيب شيء يسا مزال الله صلى الله عليه وسلم يكي سواه حتى ينتهي إلى حيث أمره har girgizar nan ya tafi inda Allah ya umarce shi kuma wannan hadisi ingantacce ne a Imam Tirmidhi ya shiga da cikin jami'i nasa sunan nasa da kuma Imam Nasa'i a cikin sunan nasa wato al-Mushtaba haka Allama Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadisi نعم كرمته إشار البر هذا كرمته نعم sai Allah subhanahu wataala yake cewa a ah, kafin mu karanta aya ta ƙarshe ah, akwai kissa da aka ruwaito wanda al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya karanta wannan kissan ya kawo ta a cikin littafin tafsir nasa haka wasu malamai ire-iren su ah, Ibn Juzai ya kawo shi ma a littafin sa cewa wai wannan ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya fitar da su dalilin kokon wasu mushrikai munafikai ne wanda suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suka ji alqur'ani ya sauka sosai ya ratsa su suka ji abin ya dame su su kuma ba za su iya barin wannan munafuncin da kafircin da suke tattare da shi ba to sai suka yi hijira su waɗannan munafikan guda biyu sai suka kaurace ma annabi sai suka tafi suka koma wajen ɗan uwansu munafikai to suna cikin tafiya sai Allah subhanahu wataala ya saukar da ruwan sama da ya saukar da ruwan sama baki ɗaya sai suka shiga cikin duhun nan da muka muku bayani cewa su ne waɗannan mutanen guda da suka shiga cikin duhu ta kai ta kawo ba sa iya ganin komai ba sa iya ganin hanya ma na tafiya kuma ga abubuwan ban tsoro tattare da su gaba ɗaya sai nadama ta kama su sai suka ce lalle idan Allah ya faranye mana wannan hali da muke ciki wa shi gari za mu zo wajen annabi wannan annabin da yake kira ma shi abin da yake kira mu shi da gaske ne kun ga wannan jarabta ne Allah ya jarabce mu za mu koma wurin sa mu sanya hannuwan mu kan hannayensa wato mu bai mu mai mu baya da alqur'ani da yazo da shi da kuma addinin musulunci ne yake kiran mu da shi kuma ba za mu ƙara saba mishi ba ko kafirce ne za mu kyautata addinin musulunci to ana nan ana nan sai Allah subhanahu wataala ya faranye musu wannan hali da suke ciki yana faranye musu maimakon su tafi wajen yan uwansu kafirai da suke musu sai suka dawo da annabi sallallahu alaihi wasallam suka bashi labarin halin da suke ciki kuma suka nuna su sun yi nadama munafancin da suka yi yanzu lalle sun yarda da shi da alqur'ani da yazo da shi kuma sun tuba ba za su ƙara yin wannan munafanci ba sai suka karɓi addini kuma suka kyautata addinin su to a ibnu jarir ya kawo wannan sai dai wasu malamai sun ce wannan kissa tana tsaye daga cikin isra'iliya wato kissa da yahudawa suka kirkira su suka dasa suka sanya shi cikin alqur'ani domin su ɓata alqur'ani amma dai a misali duk da bata ba ta inganta ba a wajen wasu malamai sai dai ma'ananta ya yi daidai da ma'ana da Allah subhanahu wa ta'ala ya buga mana kai da shi a aya farko aya ta gaba wadda kanta za mu tsaya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya kadul barqu yastafa absarahu lalle wannan walqiyar yana dab da ya tafiyar da ganin su ya ta wato yaqrub kalmar kyat wa yana kusa yaktari wannan walqiyar yana kusa ya tafiyar da ganin su kullama adaa lahum kullama anan adat ne na umum kamar yadda malaman suka ce bayani kullama adaa lahum duk lokacin da ya haskaka musu wato walqiyar nan kenan ko hasken nan nauta da muka ce wanda suka kunna suka ce idan kuma muka ɗauka fara ayan da munafukai duk lokacin da alkur'ani ya zo a ba a lahum ya haskaka masu wato ya musu bayanin imani a ba a lahum mashaufi ya tafiya a cikin wa idza azlama alaihim idan kuma ya masu duhu wato wannan hasken ya tafi qamu sai su tsaya a da suke matafiyar nan na da raba ku labari yayin da hasken nan ya zo sai su tafi sai sai su samu damar yin tafiya hasken yana tafiya sai su tsaya inda babu haske ba yanda za su iya tafiya kamar mutum ne yake tafiya da motarsa sai wuta ta mace kun ga dole zai tsaya kuma ga shi cikin da dare idan kuma muka ɗaushi akan munafukai wato yayin da alqur'ani ya sauka ya haskaka musu ya musu bayanin imani sai su ji daɗi sai su kamar sun yi imanin sa sai su zo suna kan tafi addinin musulunci shine kullama a ran mashawfihi sai su ga kaman sun yi imani wa idza azlama alaihim qamu yayin da alqur'ani ya kawo wasu ayoyi wanda yake rububban su yake waje waje da su yake zagi sai ke fata fata da su haram sai a wani fata masa rai sai su tsaya sai musuluncin mu masu mu ba masu musulunci amma idan suka ji alqur'ani ya zo da wasu ayoyi na bishara na aljanna sai su ji daɗi ce muna tare da su haka wasu malaman tafsiri suka ce yayin da suka ga cewa an tafi yaƙi an samo galima an samu kuɗi ne ɗindin yawa yau addinin musulunci ya samu kuɗi sai su ce ai muna tare da suna ganin kuma kuɗin nan ya ƙare ko an saukar da ayoyi wanda yake waje-waje da su yake kace-kace da su sai su ce yau ba mu tare da shi yasa malamai suka ce wannan ayar ayar da ta zo cikin suratul hajj tana fasara ومن wa minan يعبد الله على Allah ala fa in asabahu khairun mithla annabi wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi hasira ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran mubin daga cikin mutane sifofi na munafiki kenan Manya, ya'budu Allah ala haqq akwai wanda suke bauta ma Allah ta geshi ta su suna nan a geshi kafa daya ciki kafa daya waje su ba za su shiga addinin musulunci shiga ba na gabaki daya yanda idan tsanani ake kuna tare da musulmai idan ana cikin raka yalwata ne kuna tare da musulmai ba za su yi haka kuma shi Allah ba haka yace ba yace ya ayyuha alladhina amanu dhkuru fi a wata taqra'u salmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin ya ku wadannan da suka yi imani ku shiga addinin musulunci shiga na gaba tsaya tsanani ake kuna tare da addini ana cikin yalwata ne kuna tare da addini cikin ni'ima ake kuna tare da addini to su munafikai a suna bauta ma Allah ala harshin a tage shi fa ina saba wa khairun nidama annabi idan suka ga yalwata ta kama addinin musulunci da ni'ima su ce suna tare da musulmai idan aka san haka ne wa ina sabatu fitnatu min qalaba ala wajhi kasra dunya idan aka samu aka san haka sai ridda shine in talaba da waje juya ba irin da fasirar duniya wa akira sun ya tsara duniya da lahira zalika huwa al-khusran al-mubin Allah yake cewa wannan asara ce tabbatacciya kuma bayyananne Allah ya tsare haka ayar da take cikin suratul nisa tana ƙara fasara wannan da Allah yake cewa kullama adaa lahum mashwati wa idza adnama alaihim qam duk yayin da haske ya zo sai su yi tafiya ciki wai za a zama alaihim qamu yayin da aka san haka yanzu kun ga su suna baina baina ke yau suna tare da musulmai gobe ba sa tare da musulmi. wannan aya Allah yake cewa tun cikin suratul nisa mudabdabina baina zalika la ilaha ula wala ilaha ula sifofin munafiki mudabdabina mutaraddidin suna baina baina yau tare da musulmai gobe la ilaha ula wala ilaha ula malamai suka ce karkashin wannan aya za mu fahimci cewa munafikai sun kasu gida biyu akwai munafiquna khullas akwai munafikai tsantsan munafikai wanda su ba sa karar da shi akwai kuma bangare na biyu masu karar da shi kun ga wannan irin nifaqul amali ne ke shiga cikin su Allah yake cewa ah, fa walau sha Allah da Allah ya so la zahaba bi sam'ihim wa absarihim da Allah ya tafiyar da jinsu da kuma gannan su. da jinsu wa absarin da gannan su. idan muka dawa kan waɗannan mutanen da suke tafiya sai ya kasance tsawon nan da take sauka da Allah ya so su sanadiyan wannan tsawa sai ya tafiyar da jinsu da gannan su. idan muka dawa akan kuma munafikai sai mu ce malamai suka ce sai mu ce walau sha Allah da Allah ya so la zahara bi sam'ihim wa da Allah ya halakar da su gabaki daya tafiyar da jin su da ganin su kinaya ne anil azabi wal halak wal uquba da Allah ya so tunda ga haidi da makirci da suka kasance suna yin addinin musulunci da annabi da ya so ya hutar da mu'minai sai ya hutar da su sai ya halakar da su tun a nan duniya amma sai ya masu istijra wato talala Allah yake cewa wallahu ala kulli shay'in qadir sannan kuma Allah mai cikakken iko ne akan komai wallahu ala kulli shay'in qadir yani qadirun ala kulli shay lalle Allah mai cikakken iko ne akan dukkan komai anan malamai suke cewa karkashin wannan aya lalle za a fahimci cewa a ɗan adam ko mutum bai da wani iko face iko Allah subhanahu wa ta'ala kun ga Allah da yake cewa walau sha Allah wala dahara bi kullihim absarihim a lokacin annabi yayi rayuwa da munafiki sun cutar da shi ire-iren su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sun ta kasance suna mai izgiranci suna cewa wannan mataccen mutum ne wannan kaza ne wannan mawaƙi ne wannan kaza ne ruɓaɓɓe ne ba abin da ba kira annabi kamar yadda Allah ya bayani ya ayyuha alladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u wa lil-kafirina alim har idan suka kasance ma ya musu sallama ba sa an samu da sallama mai kyau ko idan suka ga su dinga cewa halaka ya tabbata a gare ta ko annoba ta tabbata a gare ta to da Allah ya so lokacin sai ya halakar da na munafikan nan da baki daya to kuma halakar da su baya hannun wani dan adam baya kan annabi balle wani shi yasa da ƙarshe sai Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah shine mai iko akan komai Hallakar da wanda ya so rayar da wanda ya so eh, ya mutar da wanda ya so ya kashe wanda yake so sannan kuma baya haka ya jarabta wanda yake so ya yi ma wanda yake so ni'ima sabanin wata shirka ko wata kungiya ta alqadariyya wannan duka rabbi ne akan su wannan ayar a da su suke ganin cewa lalle mutum shi yake da yanci ko yake da iko ya halitta ya halitta ma kanshi ayyuka masu kyau da kuma marasa kyau misali shi zai iya yi ma kansa aiki na shiga aljanna kuma shi zai iya halitta ma kanshi aiki na shiga wuta kun ga wannan kasa ne ba ta ba bayan Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir kuma yake cewa a yake cewa kuma a wasu ayoyi kamar wanda suka wuce Allah shi ne mai iko akan komai sannan wanda ne da yake nuna jama'a in kada ne kama in kuma min qabli wa la tarakum yu'minun wa la ta'ala hudan min rabbihim wannan su ne suke da shiriya akan wala ta'ala su ne wanda ala hudan min rabbihim suke akan tafarki da shiriya na ubangiji wato ba su bane suke da yanci su saman ma kan su ne shiriya haka Allah subhanahu wataala ya faɗa a wata aya wallahu khalaqakum wama ta'malun dan ne Allah shine wanda ya halice ku da abin da kuke aikatawa saboda haka dukkan abin da suke faruwa a tace daga Allah ne Allah ne mai iko akan haka ba wai mutum dan adam kamar yadda su waɗannan kadariya da wasu bangare na mu'tazilawa suke da wannan ra'ayi nan za mu tsaya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu abin da muka faɗa albarka sannan ya sa makulolin ne gare shi kuma a wannan wata kuskure ya ta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh